Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Litinin goma sha shida ga watan Agusta shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wuni guda bayan da mayakan Taliban suka karbe mukaman gwamnati a Kabul. filin saukan jiragen saman kasa da kasa a babban birnin na kabul ya cika makil da dubai 'yan kasar da wasu 'yan kasar waje suna neman hanyar ficewa an ayyana dan takarar 'yan adawan zambia hakinde hichilema a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da sama da kashi 50 cikin 100 na kurkun da aka kada lamarin da ya hana zuwa zagaye na biyu hukumomi sun ce adadin mutane da suka mutu a girgizar kasa da ta afka wa kasar haiti sun kai dubu 1297 cikin wuni guda da ya gabata kanan labaran kenan rahotanni daga jihar zafaran najeriya na nuni da cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da ɗaliban makarantar aikin noma a wani hari da ya sanadin kashe ɗan sanda guda da kuma raunata waɗansu masu gadi. gadi hudu haka shi. suka je wani dan sanda wanda aka tura patrol da wurin ɗaya daga cikin yan sandan da ka ga patrol sun kashe guda suka shiga makarantar suka kwashi ɗalibai rundunar 'yan sandan jihar plateau ta tabbatar da kashe mutane bakwai a hasaniyar da ta faru a jos jiya lahadi yayin da hukumar irigwe da ke karamar hukumar basa ta ce za ta yi karar jaridar daily trust domin ɗora mata alhakin kisa ana kan bincike ko su waye ne suka aikata wannan abun sai ita daily trust ta fita ta ba ma mutanenmu da cewa su ne suka aikata wannan. Muna kuma da rahoto kan barkewar cutar amai da gudawa a wasu sassan jamhuriyar Nijar. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan Adam za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗanbin rayu da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarin duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Wuni guda bayan da mayakan Taliban suka karbe mukaman gwamnati a Kabul. Filin saukan jiragen saman kasa da kasa a babban birnin na Kabul ya cika makil da Dubai 'yan kasar suna neman hanyar ficewa inda sojojin Amurka ke harbar gargadi da zummar kare wurin. Kana kasashen yamma suna shirya kwasan mutanen su da kuma wasu ma'aikatan cikin gida da suka yi aiki tare da su. Kana suka taimaka musu tun fara yakin shekaru 20 a kasar. hukumar sufurin jiragen sama ta afghanistan ta sanar cewa an rufe bangaren farar hula a filin saukan jiragen sama har sai babu ta gani yayin da hotunan bidiyo a shafin sada zumunta ke nuna mutane na gudu a hanyar tafiyar jirgi suna neman su shiga jirgi jirage da dama kamar united da british airways da virgin atlantic da lufthansa sun ce za su dakatar da tashi a afghanistan yayin da jiragen emirates da pakistan suka sanar da dakatar da jigila zuwa kabul Kasashen Italy da Saudi Arabia da Faransa da New Zealand da Sweden da Australia da kuma jamhuriyar Czech suna cikin kasashe da suka riga suka kwashe mutanensu ko kuma suke shirin kwashe su a yau litinin. An ayyana ɗan takarar 'yan adawan Zambiya da Hichilema a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da sama da kashe 50 cikin 100 na kuri'un da aka kada, lamarin da ya hana zuwa zagaye da biyu. yau litinin hukumar zaben zambia ta sanar a babban birnin kasar lusaka cewa hichilima ya samu sama da kuri'u miliyan biyu da dubu ɗari takwas yayin da shugaban kasa edgar lungu ya samu kuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas hichilima mai shekaru 59 hamshakin ɗan kasuwa kuma shugaban jam'iyyar united party for national development ya yi wannan nasara ce bayan takarar sau shida yana gwadawa Hichilima ya yi wannan nasara ce sakamakon yadda mutane suka nuna rashin gamsuwa game da taɓarɓarewar tattalin arzikin Zambiya, wanda ya sha fama da faduwar farashin jan karfe da ke zama babban kayan da ƙasar ke aikewa zuwa ƙasashen waje da tsadar rayuwa da rashin aikin yi, inda ta zama ƙasa ta farko a nahiyar Afirka a lokacin annobar COVID-19 ta gaza biyan basussukanta a bara. A ranar Asabar bayan sake sakamakon ƙuri'un da aka fara kadawa, lungu ya yi tarja zaben inda ya ce babu gaskiya da adalci yana zargin tada rikici akan magoya bayansa da 'yan jam'iyyarsa ta patriotic front party An jima kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda bayanai ke nuni da cewa 'yan bindiga sun sace ɗaliban kwalejin aikin gona da kimiyyar kiwon dabbobi da ke jihar Zamfara guda 20 suka kuma kashe ɗan sanda ɗaya tare da raunata masu gadi biyu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi ya haɗa mana. 'Yan bindiga masu yawa sun kai hari a kwalejin ayyukan noma da dabarun kiwon dabbobi ta garin Bakura a jihar Zamfara da wajen misalin tara da rabi na daren jiya, inda suka sace dalibai da dama kuma suka kashe masu gadi, kamar da yadda ɗalibin da na zanta da shi wanda kuma na satanta sunansa ya yi mana bayani. ma ɗaya ɗaya da cikin ɗaliban makarantar mu dai jiya da kawai iyaka mun ji mutane bai kwatsam sun tsallako katanga cikin makarantar su da don ba su ma don mutanen sun wuce tunanin kowa ka shigo da makaranta sun kashe ma wani mai gadi mai gadi hudu suka kashe suka je wani ɗan sanda wanda aka tura patrol da wurin ɗaya daga cikin 'yan sandan da ka zuwa patrol sun kashe guda ka shiga makarantar sun kwashi ɗalibai don ɗaliban sun zo ne sun haga alamun ba mutanen ƙwarai na ba don halbe halbe sun haka mai cikin makaranta suka zo ga wani malami suka kamo shi suka ce ya nuna masu gidan masu kuɗi ya ce shi bai sani ba suka gama da shi suka shiga wani gida suka zo suka ɗauko matan shi da shi suka wuce da shi suka je suka kwashi ɗalibai sha biyar. su masu gadin da suka kashe su nawa ne. mai gadi guda uku ne dan sanda guda suka zama su hudu. To ku ina kuke lokacin? Lokacin muna cikin hostel ɗaliban ma suka aza wani abu ne suka zo suna yin eh, kamar a kori su haka. Su saboda ka san zuciya ta ƙi ƙashe maganar su su ja baya ga wani lamari ba taso ba. Nan na ma suka gane inda daliban suka sai suka je suka kwaso sha biyar. To ku ɓoye ya ce nan kuka yi dole boyo aka yi yanzu haka ma makarantar ɗaliban na nan na tserewa suna yin gidajen saboda ba zama lahiya. na sami cikakken bayani daga wurin shugaban kwalejin alhaji habibu nasarawa. yanzu na dai abin da ya faru dai jiya wurin karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu suna cikin wani suna operation wanda kuma akalla da sun kai kusan hamsin zuwa ɗari ma dai in nan ba kuma da miyagun sun shigo wani ɗan ƙaramin gate haka wanda ana iya wucewa da kafa ba ainihin wanda motar ke wucewa ba suka samu suka yi dubara suka shigo ta wurin so kayan ka ce kobo sun yi yawa cikin wurin ya suka wara halbe so ta nan wurin ne suka kashe mana mutum uku daya mai gadin mu ne daya kuma wannan wanda ke dan taimaka mana ga harkar security ɗaya kuma folis. yanzu sun dauki mutum ishirin nan cikin makaranta ɗalibai da yau ma da safe ma sun kira da su barayin sun ba da ɗaliban guda guda suna haɗa suna sai na rubutawa commissioner of police ya shigo dazu dai yana ganin bai wuce ma minti ishirin da barin bakura ba ya kamanda shi kuma yana kan hanya zuwa yanzu an ce kamar da akwai wani ma ma'aikacin ka ko da shi da iyalin shi da yara eh shi akwai staff daya an ɗauki yaron shi amma daga baya sun sako yaron kayan ma aje ko ina ba je da shi ko ina ba shi kuma ɗayan staff ɗin da aka je shi kuma baya ya tafiya yana da rashin lafiya suka ɗauki uwar gidan shi da ɗayan shi guda biyu mata. mai bada shawara ga gwamnan zamfara kan harkokin tsaro dig mamman tsafe mai murabus ya tabbatar mani da alkuwar lamarin. da safen nan na samu labarin ga wannan mutanen ta'adda sun kai hari a makarantar gona ta nan bakura har sun yi mana ta'adi sun kashe mana wani yaro ɗan sanda da wasu mutane a wurin da wasu ɗalibai da aka kora suka tafi da su shi kwamishinan 'yan sanda da birgin komanda za su wuce wurin a lokacin da muka yi magana da su lokacin da na kira su to ina da tabbas cewa ma sun riga sun tafi wurin a halin yanzu dai da ake ciki ɗalibai na ta kauracewa makarantar don gudun abin da ka iya biyo baya sansha malfashi murya amurka daga gusau a najeriya yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga baba Yakubu makeri da kanin labaran duniya. Hukumomi sun ce adadin mutane da suka mutu a girgizar kasa da ta afka a kasar Haiti sun kai 1,297 a cikin wuni guda da ya gabata. ma'aikatar kare al'umma ta ƙasa ta haiti ta ce mutane da suka jikata a wannan girgizan sun kai dubu biyar da ɗari bakwai asibitoci suna shan wahala wurin neman inda za su kwantar da mutane da aka kawo su jama'ai na ci gaba da neman mutane da suka tsira bayan girgizar mai maki bakwai da digo biyu na ma'aunin girgizar ƙasa wacce ta faru da safiyar ranar asabar girgizar ta auku ne a kusa da petit trou de neves mai kimanin tazarar kilomita 125 yamma da babban birnin kasar port au prince kano ta yi zarfin kilomita 10 a ƙasa a cewar ma'aikatar binciken ƙasa ta amurka girgizar da ta lalata gidaje da hanyoyi da kuma gadoji a yankin ruwan kudu maso yammacin ƙasar. ta raba dubban mutane da matsugunansu. Prime Minister Haiti Ariel Henry ya faɗa a jiya lahar cewa dole ne mu yi aiki tare mu samar da taimakon da ya dace cikin gaggawa ga wannan mummunan al'amari a ranar asabar ne shugaban ya tashi zuwa leskes domin ganin irin barnar da ta cika da kasar a ƙarshe sarkin malaysia zai ci gaba da rike firaministan kasar muhiddin yasin a matsayin firaminista mai riko bayan da shi muhiddin da baki ɗayan hukumar zartarwarsa suka yi murabus a yau litinin bayan rikicin siyasa na tsawon watanni Muhyiddin ya bada takardar murabunsa ne da na ministocinsa ga sarki Al-Sultan Abdullah a lokacin da ya kai masa ziyara a fadarsa, jim kaɗan bayan wani taron gaggawa da ministocinsa. Daga bisani ya faɗa a wani jawabi ga ƙasa ta talbijin cewa ya sauka daga mukaminsa ne saboda ba shi da goyon bayan 'yan majalisa masu rinjayi. muhiddin ya tabbatar wa 'yan malaysiya cewa ba zai haɗa kai da 'yan majalisar dokoki da ya kira su waɗanda rashawa ya dabaibaye su ko kuma masu katsalandan ga cin gashin kan sashen shari'a ya ci gaba da riƙe mulki ba masarautar ƙasar ta fitar da wata sanarwa da ke bayani cewa sarki al-sultan zai ci gaba da rike muhiddin a matsayin prime minister mai riƙo saboda ba lokaci ba ne da ƙasar malaysia za ta iya gudanar da wani zaɓe yayin da ƙasar ke fama da ƙaruwar cutar covid-19 wa'adin watanni goma sha bakwai na muhiddin a matsayin firaminista shine mafi gajartar lokaci a tarihin malaysia a gaida baba yakubu makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington na murya amurka a birnin washington dc rundunar 'yan sandan jihar plateau ta tabbatar da mutuwar mutane bakwai a hatsaniya da ta faru a rukubaro da ke garin jos jiya yayin da kabila irigu ta ce za ta yi karar jaridar daily trust domin wallafa rahoton da ya dora wa kabila alhakin wannan hari kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu zainab babaji ta haɗa mana Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta ce mutane bakwai ne ta tabbatar da mutuwarsu a jiya Lahadi sakamakon yamutsi a cikin garin Jos bayan kisan wasu matafiya kan hanyar su zuwa jihar Ondo. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Edward Ebuka ya ce matakin sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa da kuma karfe 6 na yamma zuwa 6 na safe a kananan hukumomin Basa da Jos ta Kudu don a hana rikici ba zuwa ne a sauran sassan jihar. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Plateau ya ce an samu yamutsi a wasu sassan cikin garin Jos. Mun kuma samu adadin rayukan mutane bakwai da aka rasa a kidayen karshe da muka yi. A gefe guda kuwa kungiyar kabilar Irigwe ta yi barazanar kai jaridar Daily Trust kotu bisa zargin bata wa 'yan kabilar suna wanda a kanun labaranta na ranar Lahadi jaridar ta wallafa cewa kabilar Irigwe ne suka kashe matafiya a Rukuba da ke Jos. Mai magana da yawun kungiyar kabilar Irigwe David Simalison ya ce sun yi nazari sun kuma gane cewa jaridar bata bi dokar aikin jarida na tantance waɗanda suka yi kisan kafin ta wallafa labarin ba. wannan abun ya faru a sabar. salin nan ana kan bincike ko su waye ne suka aikata wannan abun sai ita daily trust a fili ta fita ta ba ma mutanenmu da cewa su ne suka aikata wannan abun su daily trust sun yi amfani da sanarwa da ita hukumar 'yan sanda ta bayar su ne su bincike a kai abun da aka fada mm. yanzu haka za mu kai su kotu domin abin da suka yi wa kabila uh, irigwe ba ta suna ne kuma muna so su ba da hakuri a fili then kuma na kai karansu ga Nigerian Press Council. Da na tuntuɓi babban editan jaridar Daily Trust Naziru Mika'ilu kuwa cewa ya yi ya zuwa yanzu ba su sami wani rubutaccen korafi daga kungiyar ta irigwe ba don haka ba za su ce komai kan batun ba. A halin da ake ciki dai malaman addinai na kan hudubar zaman lafiya. Daraktan kula da sha'anin ilimi a kungiyar Jibris jihar Plateau Sheikh Imam Abubakar Gana ya hori matasa ne da su kasance masu biyayya su kuma kaucewa daukan doka a hannunsu. Abubuwan da ya faru bai yi daɗi ba kwarai da gaske. Kuma matasan Plateau masu ilimi ne, ilimin addini da ilimi kuma na zamani. Abunda hankali bai bayar ba ƙarfi baya bayarwa. Abunda zaman lafiya bai bayar ba masifa baya bayarwa. Shi ma Rebren Ayuba a sheshe ya ce jama'a su haɗa kai don kawo ƙarshen tashin tashina. Mu haɗa kai abin da ke cutar mu abin da ke kashe mu ba wani kiristan da ba shi da dangi musulmi ba wani musulmin da ba shi da dangi kirista ya za mu ta kashe kanmu dole ne mu tashi gari ya waye. A yanzu haka dai hankula sun fara kwanciya a jihar Plateau sai dai har ya zuwa wannan lokaci gwamnati bata ɗage dokar hana fita ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda aka sami barkewar cutar amai da gudawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya haɗa mana. bayan jihar sokoton tarayyar najeriya ta bayyana bullar allobar cutar amai da gudanawa cewa da kwalara ita ma birnin kwanni da ke iyaka da jihar ta sokoton ta tarayyar najeriya ta kamu da wannan allobar kamar yadda mai kula da sha'anin tsabta a babbar asibitin birnin kwanni malam hassan haruna ya mini karin bayani game da halin da ake ciki a birnin kwanni a halin yanzu lokacin da minista na kiwon lahiya ya yi bayani ga taron majalisar ministoci in kun saurara ya ce kwanni an samu mutum biyar wanda suka kamu da wannan cuta alhali kuma cikin gunduma in an samu mutum guda da wannan cuta loba ce waɗanga mutum biyar mun yi bincike nan mun ga suna da mun kaka aika mai aka binciko aka ce suna da wannan kwayoyin cuta kenan wannan mun shiga cikin alloba kenan a cikin garin kwanni lallai waɗanda suka fara daga makwabta suka zo amma waɗanda suka zo gani duka suka ɗauka su ne mutum guda zo amma kaga wajen mutum uku da suka zo ganin shi sai suka ɗauka su ne suka cike biyar tun da akwai guda ita ma 'yan nigeria ce da aka kawo na can abu gabatar lahiya gidan yara ita ma ta barke aka kawo ta nan aka mata magani biyar amma hwara daga wancan wanda suka zo daga makwabta suka zo mu da shi to a yanzu komowa ruwan gajiya zuwa yau al'amari ya tushe muna tunda ta kawowa ne ake yi da sun mutane tun jiya bayan magariba aka yi ta kawowa kai su karhe hudu na sauran muka hita nan kuma karhe biyar aka fara kawo yanzu haka ana ta kawo su mutane masu wannan cuta ko ɗakunan da za mu aje su ban mu da su shi ma shugaban kwamitin da ke wakiltar al'ummar birnin kwanni game da sawar idanuwa a harkokin da ke wakana a babbar asibitin ta birnin kwanni cewa da alhaji haruna kwansaye kirayayi ga masu shiga wannan asibiti da su dauki sauna ganin cewa wannan allobar ta kwalara ta bayyana a wannan wurin to al'umma maza da mata su sani gaskiya alloban nan ta shigo ta gudana din nan ta dan shigo sannu sannu to su kwaliktoci ba su yarda da wannan da sun ga abu ya shigo sannu sannu sun san shirtu ma irin wanga daga guda sai ka ga dugudan gari na ya kamuwa to an samu ka biyu shekaran jiya can da jiya jiya da dare abin ya rikice har sun zan goma ma suna son su wuce saboda haka sun ɗauki mataki kwara na masu zuwa ziyara kenan muna jan hankalin su su dakatar suwa sirtu uwa mu mata bururukin nan da aka yi a tai a cika wurin nan kamar an zo yawan sallah gaskiya a dauki babu an hana kan mutum ka zo ka ga an hana ka in kan matsa ana iya a takura ka kenan bayyuwa na mutum ka tai ka dauko ka koma ka can abu ya koma can cikin gari abu ya zan ji dali yanzu haka dai ana ci gaba da kan waɗanda suka kamu da wannan cutar asibitin birnin Kwanni yayin da likitoci ke ci gaba da gargaɗi kan sha'anin tsafta domin kiyaye kara yaduwar cutar ta kwalara a cikin gari. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci sittin sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan to shi mara ilimin. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ci gaba da haska fa'idoji da ke kunshe a cikin tsarin daidaita takardun kammala karatu na jami'o'i da na kwalejin fasaha da ake shirin yi a Najeriya. Koya shirin ke ƙoƙarin kawo daidaito a tsakani? Ni da na zo na gama secondary school aka ce in je University of Maiduguri lokacin ba dade da samun sabonsa ba. Sai na ce to ya ni kullum Maiduguri da na sani ai gara na je da waje. to akwai yayan mu kuma yana aiki yayi Kaduna Polytechnic kin ga yadda ina baki sanadiyar na yadda na yi diploma kin to su kuma lokacin ana ɗaukan masu wato hali me wanda sun yi dan aiki sun yi course suna neman su samu diploma sannan su je su HND sai zama to kamar Kaduna Polytechnic ke kin sani ya zama kamar makarantar ma'aikata to amma ana ɗaukan mu sai aka je aka bani akwai introductory ake cewa in baka da cikakken requirement to ni na da fiye da cikakken requirement sai aka bani direct entry kawai na je sai samu yan diploma shekara biyu ɗaya muna cikin haka ina Allah Allah cewa ah, to zan gama diploma in zo taimakawa iyaye sai aka ce ai ba diploma an shafe diploma sai NND to na ce Allah haka ya Allah ya kaddara duk wannan ban san cewa akwai bambanci ba lokacin da zan san bambanci shine lokacin da na gama na je na yi nysc ni kuma ina son zama maganin um, malamin makaranta in yi lecturing a ramat polytechnic abokanai da suka gama university aka ba su assistant lecturer ni kuma aka zo aka ce wani instructor don ni ina da hnd to a lokacin fa na zama frustrated sai na shiga neman makaranta in je yi masters degree a lokacin kuma second frustration ɗina ya tashi ba a baiwa ya masu hnd karatun masters degree a nigeria university a lokacin kuma ba a fara wani advanced diploma ko postgraduate diploma ba na university da ake na zama frustrated na yi na yi university of lagos ne kawai take da ba da mba lokacin based on a bisa jarabawa na je na yi jarabawan na ci da aka zo an interview an ce ina ne qualification ne gana ce ina da HND upper credit sai aka ce ai ba sa daukan a dalilin haka ba na mancewa din na faculty na business a university ya resign aikin da ya ce ba zai baya son adalci to ina gaya miki frustration ni ma na yi a lokacin da na samu aiki a lokacin ina neman aiki na ce gara na bar academics in je aiki na je kamfani kuma aka ce ba za a bani kuma assistant manager ba sai dai a bani commercial officer don ina da HND wayanda suke da degree din kuma ba su kai ni ba a primary school da secondary school da a lokacin na polytechnic din to Allah ya sa da ni zan fita daga wannan abu da zan fita daga wannan abun shine aka zo aka yi mana interview na USAID akwai America tana tallafawa wa eh, Nigeria a fannin ilimi shi yasa na yi karatu a masters dina a education accounting and computer science amma b e education bachelor of e education me yasa na yi b e bayan yana da hnd yanzu ni ina da hnd ina da diploma ina da bed ina da masters tun 1990 da aka bani masters bayan mun yi jarabawa a america sai na ce kai ni barin how long zai dauke ni in samu digiri din don na dawo kasan ma ko ina da masters ban da digiri din zai zama min damuwa sai aka ce a ana monitoring an bani 90 credit hours in kara eh, few credit hours in samu digiri da na yi one semester a america a university of toledo na ɗauki 416 credit hours wanda is unusual to them sai Allah ya bani AAA a cikin gaba ɗaya sai aka ce ah, ai kai ka fi mai digiri ma a baka digiri kawai dalilin da aka bani digiri kenan da na samu digiri na rike sai na fara masters din masters ɗin ma da suke abin da ya kai ni kenan a cikin wata tara Allah ya sa na gama shi so ina da time da bai kare ba don scholarship din shekara biyu aka bani da digiri ɗin da masters din duka na samu a cikin shekara ɗaya da rabi to ina da wata shida sai aka bani aiki a university din as graduate assistant mm. amma abinda aka ki bani a nan bani anan kuma da offer na in fara PhD to amma suka ce scholarship na in gyara shi amma za su bani graduate assistant don abinda za su bani sai na yi topic to ni kuma lokacin mana burina ya riga ya gaba cika na samu digiri din na samu masters din ni na son dawo gida kawai in da iyalina dalilin da na bar america na dawo kenan kuma don su inda suke valuing kokarinka har yau shekara kusan talatin kenan tun daga 1990 shekara kusan ashirin tun daga 1990 da na dawo yau muna 21 yes shekara 30 kowane a cikin handset ina na za a alumina nasu har kowane sai sun nuna mun cewa zan iya dawowa in karasa da phd na my scholarship is still open to yau na ji daɗi cewa bai kamata ana cewa hng da bnc ana discriminating ba bayan mutum ya yi karatun shekarun da ya kamata abin da ya kamata ya yi discriminating shine performance and non-performance Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammalu, sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum. Julie Lazarus Gresham. ni ne madugun shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa. ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro kokayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa yi ƙoƙarin neman yanzu kuma sai rayun da kuka aiko mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne isa lawal girgir magajin garin girgir kace ci gaba da yaduwar cutar corona nau'in delta da kuma cutar kwalara a sassa daban-daban na najeriya abin fargaba ne matuka daga karshe nake kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta sasanta da likitoci masu yajin aiki domin a gaskiya talakawa na cikin halin ni yaso sai ra'ayin sani yalwa mai cewa mun yaba kokarin ku murya amurka ganin yadda muhimman bayanan da kuke kawowa na shayar da jarirai da nonon uwa zalla suke taimakawa sosai ga rayuwar iyaye mata da fata allah ya kara muku hazaka ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga aliyu usman taka lafiya birnin kebi da hamza galadima birnin kebbi da kuma habibu adamu argungun. kuka ce hakika muna Allah wadare da wannan mummunan matakin harin da wasu suka kai wa bayan Allah da suka fito ziyara addini a jihar Bauchi. Inda wasu miyagun mutane suka tare su a jihar Plateau suka kashe da dama daga cikinsu. Muna kira ga gwamnatin jihar Plateau da gwamnatin tarayya da su hanzarta girka kwamitin da zai cafko waɗannan miyagun mutane tare da hukunci mai tsanani da zai zama darasi ga kowa. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa. Shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga baba da tashin muhimman kanin labarai. A takaice wuni guda bayan da mayakan Taliban suka karfe mukaman gwamnati a Kabul. filin saukan jiragen saman kasa da kasa a babban birnin na kabul ya cika makilin da dubban 'yan kasar suna neman hanyar ficewa inda sojojin amurka ke harbar gargadi da zummar kare wurin kana kasashen yamma suna shirya kwasan mutane su da kuma wasu ma'aikatan cikin gida da suka yi aiki tare da su kana suka taimaka musu tun fara yakin shekaru 20 a kasar an ayyana dan takarar 'yan adawan zambia hakin da hechelema a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da sama da kashe 50 cikin 100 na kuri'un da aka kada lamarin da ya hana zuwa zagaye da biyu yau litinin hukumar zaben zambia ta sanar a babban birnin kasar lusaka cewa hichilima ya samu sama da kuri'u miliyan biyu da dubu dari takwas yayin da shugaban kasa edgar lungu ya samu kuri'u miliyan daya da dubu dari takwas To masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da caji wato karfe takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. za ku kuma iya aiko mana da sako ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com baya ga haka za ku iya komawa ku sake sauraron wannan shirin a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labarai da juli gresham da ta da shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri